kuma layi na uku talatin da uku layi na uku faɗi menene matsayin ma'arif ma'arifa iya kuɗi gaba ne amsa ma'arifa mai ce matsayinta yawwa mushiratun alaihi ko tana ba shi shawara Na nasihatun lahu ita ma'arifa. to don haka ka gani yake wal ma'rifatu tatnaqu lahu umur al harbi shi sani shi ke tsara masa harkan yaki bai fito ba ban san inda ya makale maka ba wa asbabiha da hanyoyin yaki wa mawadi illa kati bi da inda ya dace a aiki ba su ce mai bawa komanta shawara ba eh? ya ga ita ce za ta tsara masa saboda waziri ga aikin da yake wai waziri hmm? hankali al'aqalu ko to ma'arifa kuma su ne masu bari mai bada shawara to kaga ai ma'arifa shi ka muka ta yin sujje muka ta maimaita shi ma'arifa shi ne mai tsarawa shi ne zai shirya ga yanda za a zuba kaza ga irin makaman da za a yi amfani da su ga irin nau'in mutanen ga irin mutanen da ya kamata a tanada ga irin abin da ya kamata a yi ga inda wa'annan ya kamata tsaya kai kuma ga inda za ka tsaya ma'arifa sai za ta tsara tasna'u lahu umurul harbi wa sababuha kuma ita ce za ta nuna masa eh dalilin yakin nan ya kammala ayi kuma wa da illa iqabiha da kuma inda ya kamata ya dace a yi faɗan aure. Mhm. ai kusan aikin mai ba da shawara kenan ballanta na a ce maka mai ba da shawara na musamman nan talatin da biyu na ƙarshe daga nan sai da za a tashi kai tsallake wa kai na kai na wane rana yi nazari ya ƙara o na uku ne wannan ku to to to to to sakila na ƙarshe baɗi. bijin din shine wannan ɗin da daga can wurin ne kaga Allah ya taimaki bawa ko ya taimaki ɗan adam da wata runduna daban ita wannan runduna ita ce wahayinsa ita ce maganarsa a raga ɗaya ne shi ne ƙura'ani ko littafi sannan kaga littafi shi kadai baya karanta kansa sai aka haɗo littafin nan da manzo kaga wannan wani taimako ne na daban wani wani agaji ne mai zaman kansa da mala'iku da za su taimaka masa a yakin shaidan ga littafi ga mai koyar da littafi ga tsari ga mai koyar da training yadda tsarin zan zai tafi ai ana annabi kan gatan Allah kila kada mu je mu je mu cusa kanmu a matsayin adabi da sai mu ce musulmi gatan Allah Hmm? a turo maka ainihin littafi na yaƙi a turo maka mai baka training ya zo ya koyar da kai ya fito da kai yaƙi aka yi sabanin koyarwar duniya mai koyar da kai bai fi zuwa yaƙi ba ina nan yana ba da yanzu yi ba ka training din wasu su yi kurin training din wasu su yi mai yake duk aiki ne yan kun tashi a zuba masa zalin kuɗi ko kuma ku tafi a shi annabi da aka turo shi ne ba da training da qur'ani littafin yakin ya zo ya koyar da yakin ya wuce gaba aka yakin aka ci nasara daga nan ya yaye wa'annan nan. da ne sai da fa kusan mu'uzami ko kuma kaso mai girma a duniya da waɗannan wanda ya bada sirrin ya wuce da kansa yaƙinsa ashirin da tsoriya ya fita da kansa ana gyara masa ana menene zai da tabbatar da tsari ya karu. ya fita duniya aka ce masa su zo kauce haka ka biya Allah da kansa ya kalli Allah shi ya aiki ya isa haka idan ja nasrullahi ya zo saboda haka nan aka ce to yanzu ya ya koma yanzu an tana da masu horarwa daban-daban kwamandoji daban da bakon horar da dubunnai ya wuce to kaga wannan aiki taimako ne daban wannan ma kalli kamar ya fi taimako aiki su da kowane daban ne sai aka ce wannan sai an zama eh, idan shi kitabu ai kusan an faɗe shi a baya san wannan kan da san ga mala'iku ga wannan eh, santar da da kuwatan illa kuwatahi da yana da kuwar ne ba ban da imani akwai laiku ko tun da maganin karatu na dole ke tafiya da yana da karfin mala'iku yana da karfin taimako da aka yi tazaro doron da aka turo masa sannan sai da manzo shi kuma ya koya masa littafi ya fitar da shi ya koya masa aiki kaga ya dada karfi akan karfi ko fasdada kowatan ina shi wa madadan kaga an saka samun wani madadi ko ila mai madadihi wa uddatan ya sa wani kwaji datu ne duka ya sake samun tanadi ila uddatihi dama yana da tanadinsa sai ga wani tanadi ya sake zuwa masa wa amma to kaga nan sun ta ce akwai plus duk da yabi nan ne mutane mutum ne ke sawa kaga magana wannan abu sai aka faki cewa to wa amaddahu ma dalika bil Ka ga wannan shi ma zama kansa yake kaga san ga mala'iku ba mu kago da mai da mai ba amma dai ga wannan, nan ga ga manzo da littafi sannan ga hankali na ga mutum da zaka ce mutum mutum dan san Allah a'a ba mutum ba musulmi hmm? wannan duk shi manzon Allah kansa ni'ima ce da aka kawo masa shi don a taimaki ɗan adam shi manzo Allah ya riga ya haye kuma ina ike talatin da hudu ka bari wanda kife gaba daya talatin da da ukurin wurin wal yaqinu ko da matsayin yaqinu a cikin sauran ba dai da mai ka ko kashi wa bil yaqini kashifan lahu ko an haqiqatil amri hatta ka annahu yu'ayinu ma wa'ada Allah ta'ala awliyahu wa hizbahu ala jihadi adaihi kada yaqini abu da ya kan kenan wal yaqinu yuqaddimu bihi da shi yake shiga yuqaddimu bihi ai kaga kana iya ga hadari an yi corko corko kai kuwa da ya zo shi mai cikakken imani wanda yana da yakin da zuwa wa zai saboda ya fa ya mutu aljanna ko kuma Allah ya rufa masa wannan abu ya fitar da daraja tunda waɗannan da suka yi corko corko kowa ya kafa cewa komai sai zane ya yakini ya zo kawai shiga zai wanda yana da yaƙini kamar yana kallon aljanna yana da yaƙini Allah na kallon sa eh kana faɗa sai ma kana faɗa mai isa kake ganin tsarin faɗan gida ya fi faɗan bariki ya fi faɗan bariki sai dai amma na duniya ne wannan awamu ne kana faɗa kana kallon ga babban kasan ga kawo can eh ƙarshen ta gogon kana kallo wanda kake zuwa wurin sa kana kira ni ai ka san dole ai fara fi iza ba tabbas a bariki dan kuka hadu. ana ganin mu ya gudu za su bakka gudu za su bakka sai isa wato a tsarin da awa ko nan da za ku tashi safa malam tsaya a gida ka kama gida ni isa duk yadda aka kake ka kama gida gida duk yadda za a yi ba a haɗa gida da bariki sai dai da imani ne zai zauna yadda ya cancanta to shi kenan to imanin ka zan kiran ta bali ta badan gode hmm? imani ka ga irin imanin sahabbai ka dubi wata ba ansari ya misali ya shigo tuntunin labari ya kaka an kashe ɗanta an kashe babanta an kashe ɗan'uwanta tana shigowa an dawo daga yaƙi ta danno tana ta zo tana kallon yadda yaƙi dawo ana wannan tare ta ya muka ji da haƙorin wani ya muka yi sai sai ina manzon Allah ya ta tsallako nan wannan ya tare ta sai ya muka ji da haƙuri babanta ya mutu kaninta ya mutu ɗanta ya mutu amma an ce mata ya ya muka ji da haƙuri ta sai ina manzon Allah aka gudu aka je aka faɗa manzon Allah ga wancan nan shi ne ta ce ni ku nuna min shi in gan shi ko da zai iya yi min burin burin ba ta ɗana nake ba ba ta ubana nake ba ba ta abokin zamana nake ba na, duk wannan ba ta sun nake ba ni ta mazan Allah nake ta ka ga gan shi ya miƙe kaga a yi su ba irin ragwayen nan ne ba da a can yi ne kyaga yana motsawa da kyan ina cizon baki Ka gana karshen ta sai ga an fashe da kuka a'a kawai ka rayu ka rayu wannan za ka yi jinya ka tashi ga bakinsa an tsalle haƙwarin da ya shiga da su yaƙi amma wannan kawai ba ita ita ina yake ina yana numfashi hannu ya kawai da ta gan shi kawai ta ce alhamdulillah duk wata musifa in ka tsallake mai sauƙi ce yana ce masa ya muka ji da haƙuri ya duk wata masifa in dai ba ka hada da kai ba da sauki ka sake koma halale ga irin wannan imani da zai sa wannan ba sai ya kini ba kana da ai mafi yawancin mu yanzu dole sai an hada da wani to a ƙarfi ba ba sai dai za ka same su akwai su amma ba yawa gaban ce abin da kyau wannan fa na bogi ne ma yaki ne da yau ka tonka wanda yaki ne ga Allah don haka nan ya kili saboda imani da abin da ka waɗe zai sa mutum ya shiga ko'ina shi yi yake cewa menene eh, wa fa'ada bil Ka shi fallahu an haqiqatil amri hatta ka annahu yu'awi yu'ayinu ba wa Adallahu ta'ala awliyahu wa hizbahu ala jihad a'da'ihi sannan ita yake shine wa bil yaqini yaqatumu bihi zai shiga ta hanyar yaqini wa ya hamilu bil hamalat zai kai farmaki a ka saboda ya ƙini in kwana ya kare za a mutu in kwana da sauran kwana za a dawo gida kuma ka dubi yadda suka yi wa rauni kuma wata daraja suka ce alama ne na aljanna ka dubi yadda talha ne ake cewa idan kana son ka ga dan aljanna yana yawo a duniya ta mai yi ba mai suna shi talha ne ko wanda aka kawo duka irin kazanin duka nan ya sa hannunsa aka manzo Allah hannun ya bushe gaba ɗaya ya bushe daga nan hannun ya bushe yana tafiya hannunsa a sandare ke. irin eh, yan iska yan shi'a sukan ce ya ce mai sandararren sun ne kankanan nan hannu sai su ce wannan hannun ya kankame wurin kare mazan Allah ne martaba ne yana da alaman ainihin abun na a duniya da yawo ana ce rana ba annabi kan sace ce wannan rana ta wani ce ta wani ce mun mutum yana sai ga dan aljanna na yawo a duniya ce ga shi nan ko kalle shi duk da haka bai saki jiki ba qiyamul layli yake kuka ike ina jin tsoron komai zai yi akuwa don mutum da ya balu da amali halin janna hatta ya kunu kara sai mutum ya ga akan ne zai mutu yaya to a ku yau ga na yau ثم أمده ثم أمد سبحانه kuma ما dai mai-mai. sannan Allah ta'ala ya masa taimako a madda subhanahu alqa'ima bi hadhihi al sannan Allah ta'ala ya taimakawa tsayayye da wannan yaƙi yaƙin wa yaƙin shaɗan yaƙin saƙo, tun da shekan ke fashi wanda duk ya tsaya zai wannan faɗan to Allah ya kawo masa agaji bil kuwar zahiri da ƙarfi na sarari bil batsi na ƙarfi na gobe. domin Allah kan taimaka masa tun da ba mutum ke aiki ba Allah ke aiki faja alal aina tali asahu to eh, ko da ke wannan alƙa'imu dama can eh, farko wa aka ba tuta kalbu ina yake ina yake Ban da zuciya bai na wurin aka shirya faɗar zuciya a gaba ko da karatun gobe jiya ne eh kaje faɗi wallan yi sallin ko yawwa wasan kalbu gaskiya ne lai na uku gaskiya ne fa aka da subhanahu liwa hadal harbi ko Allah ya da yin gune yake ji an ji وأكد سبحانه لواء هذا هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته جزاء قطن هل ترسخ وايشي وهو الكلب الذي محل معرفته وانا شيك انهم كوي سولم قاشي مجمغة يزم قومتا كذا سنة كراتون فرقيكي ومد سبحانه القائمة وهي القائمة عنا القلب كنا bi hadhihi harb wanda yake tsaye da wannan yaƙi bil quwwat zahirati wal batina yanzu muna neman bil quwwat zahira faj'ala al-aina tali'atahu shiwa zuciya ita shine tsallake a sa zuciya kafin ta aikata wani abu ido runduna ce daga cikin runduna na zuciya shi zai gano maka wannan abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba ta ya za a shige shi ta ya za a kafara shi ta ya za a kata ido zai kawo mata girman wannan abu da irin abu na ɗansa wal ibnu bukabar shi kunne tsallaken yallaken asirinsa tunda akwai rundunoni ainihin akwai runduna leƙen asiri wace wa mutum leƙe wace wa zuciya leƙen asiri kunne muna daga nan za mu je ni motsi a waje bai babu ba yanzu da wani ya zaga ya je me yake aukuwa kaga kunne ya bamu to saboda kana kunne shine tsallaken asirin zuciya sarki zuciya tunda zuciya ita ce malik wallisan da ma maniki harshe kuma shine ne me sunan mai ba da labari mai watsa labarai saura ku yi turanci sai ku ce pro ai bai bai fassara ba shi ma dogon abu ne mai watsa labarai to ko eh mai bayan sana da yawon sarki da yawon hukuma shi ne mai watsa labarai magana da yawon sannan shi waye eh, harshe shi ne mai magana da yawon sarki waye sarki da zuciya ainihin mai ike da su da tsalle in asiri na sarari ido na koyi ss da kudde tarjuman mai magana da yawon harki harshe kaga dai a jikin mutum ma gwamnati ce mai zaman kanta in ka iya gudanar da gwamnatin kanka to za a iya baka wata gwamnati ka gudanar amma ka je ka shugabanci ka san kanka ba me yasa kuke ganin shugabanci mu baya kirki kawai mutum zai zama shugaba a yi zaɓe a yi wane ne an naɗawa ne shi ne shugaba to mutumin da bai san kansa ba hmm? wallisa na kulki manihi wal hannaye war rijlaini rundunonin kafafuwa a awanu ko masu taimakon zuciya ne domin hannu zai tsaya sai ya tabbatar da abin da sarki ke so kafafuwa za su tabbatar da abin da sarki ke so da su ike amfani yanzu na zuciya ta ce dai mun sai dai hausa ne amma kuma ya farka zuciya yanzu zuciya ta ce mare shi kana kin mare shi kawai yau zai ka da ka san yayin da ka ɗauki hannu ka eh, dai mu ce zai mare shi mu sa dauke yanzu na zuciya ta ce fita da gudu malam ba ka da gudu juyawa za ka yi zuciya ta ce shiga shiga za ka yi harshen ta hada gudu kaga ana kare mutum ana riƙe mutum ya fati ya juya zuciya ta ce mutum ba zai daina ba sai yanda sarki ita dawo to a ce maka kana da mabiya irin wa'annan nan? ko kun gaji ne cikin ku ya sanyi kuna gane ku ko gane wacce ta sa haka eh a ce kana da wa'annan yanzu wa za ka ji tsoro ai ba za ka ji tsoron yawa ko kaga yake kana da irin wa'annan saboda kana hannu da kafa su ne masu yaƙi wa aqaba malaikatu dan da wannan shiri na gida sannan aka kawo mala'iku ayi yadda mala'iku ga su so kuma su ne za su kalla su ne manyan da za su dinga kallo banda shi mala'ikatu wa hamalatu arshihi yastaghfiru lahu kuna nema wata gafara sai eh, wannan ina wani tsarin mu wai a cikin mutane yanzu akwai wasu malamai masu du'a'i ko mala yaya su ba su cikin masu da maka yadda su zauna sai su kan ƙur'ani a nan su ce Allah ya yi su tafi maka sai kan ƙur'ani Allah ka kawo su ina su je su saukan wani nan duka ma'aikata ne kamata sun kasance ba a ware ba mala'iku sun isa in dai gaskiya ake to mala'iku na an mala'iku na du'a'i ce za ka aje wani kai tashi ka taimake ni kawai tashi ka taimake ni idan ba ba ka da kafa ba ka da jiki to ta turo min yaran ka ka turo min su A yana taimako da baki kar ku bari sai kun ganye kaza kar ku sallami kaza ku aikata kaza maza kowa da kowa ya tafi yadda aka taimaka da an sa'a muna nan muna taimaka da du'a je ka bari ba da du'a'i nake so ka taimake ni wa yi dai du'a'in kana mu fitar da wata maza amma dai ba a san akwai wasu jama'a masu du'a'i ba ko da ke ba ma da ya kamata tambaya ba malamin masu ne daidai ake da kenan ba la ga tsayi da jiki Ke dai ka ce ka fita Ke za su gina su yi du'a'i zai tsaye mala'iku na yi hamalatul arshi sana nan a nema muku gafara da kana kaga mutum zai samu yakini a nan bai damu da in ya mutu ba wa aqama malaikatahu wa hamalatu arshihi yastaghfiruna lahu su malaiku asali ma ba fada suka zo yi ba yastaghfiruna lahu suna roka masa an yaki ya a. duk a matsalolin tafiyan nan ba faɗan ne matsala ba zunubai ya kare shi daga zunubai wa yadkhiluhu aljannat wannan ya shiga da aljanna wannan an gama da kake Allah ya baka aljanna ya Allah ka bashi aljanna wa tawalla subhanahu dafa kuma Allah ya tsaya da kansa kuma yana karya masa makiyan ku dage a yi faɗan to in an yi faɗan Allah ne zai faɗan da kansa kuma ma ramaita ya maita. ramaita ولكن الله عظم سيدا كان وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه دكان الله يدعوكنا وينفعنا هذا ما يكون دكا وما جعله الله إلا إلا إنان وقال هؤلاء هزبي هيا إيشي كفاريا الله كي كانت تكون رندون صح وحزب الله هم المفلحون قال الله تعالى اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون فعلا كبام ايماني اما كبام إليني انت انت مفي ايماني بشعب ايماني بشيبا نما ده ثورات nan wurin nan abin mutum ya duba shi wanda duk duba wannan abu da kyau aikin Allah ba zai ba shi wahala ba don ya samu yaƙini ya samu yaƙinin wannan ba ka tunani a kan kuɗi me zan yi da kuɗi wannan nemi inda za ka kai aikin ka sai ma neman aikina wa ha'ula ijundi وإن جند الله لا وإن جندنا لهم الغالبون جندنا هم الغالبون وعلم عباده يسند باين سكما كيفية هذا الحرب أي مبشرة يا تنظر حلوقاته a da yadda na tsebo shi na koyo da mun kai tambayoyin da aka yi sun bada mana sun mana bita rahimahullahu ta'ala faslun قال القاضي رحمه الله تعالى العلم الحاصل بالتواتر ضروري ilimi da ya tabbata ta hanyar tawaturi wannan ilimi daruri ne إلى آخر ما قال خلاصة ما ذكره أدنكم أدنك يفتحي لن سيوال أيضا ماذا خلاصة ما ذكره في هذا القتل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر علم بإسامه تهنيا تواتري إيه تواتري جماعة daga jama'a kuma jama'ar ma daga jama'a jama'a daga manzon Allah kaga shine alhasil da tawaturi e fihi qawlani dan usulu ne ahaduhuma ayansu ita ta zuna da magana malaman usulu malaman usulu to wannan su ne malaman usulu littafin usulun kenan ahaduhuma da muka yi ne magana istihadi kuna nan za a zo istihadin a cikin nan za mu je kashe kashen fa annahu ai wannan ilimi na tawaturi daruriyun wa huwa qawlul qadi wa thani nabiyu annahu nazariyun nazari ne ga ko nazari a mantigun san daruri mun san nazari to وهو قول أبي الخطاب والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل هذا منطقي ya zo da irin yaren matsayi yara yasa da ba kana tafiya a littafi yasa ta fanno ne ke da daɗi ana buga yaren matsayi da Ka wannan kaza ake nufi da yaren shi wannan kaza ake nufi duk da yaren usulul hadisi musalawar hadisi ne ai kaga na bayan can musalawar hadisi ne da haka shi asulul fiqh yasa aka ce o shi fiqh matattaran ilimomi ne gaba daya Me fiqh na da dukkan komai amma komai bai da fiqh bai yiwa ka karanta lugha ka ce za ka zo ka fitar da fiqh bai fita ba sai a lugha ka wa huwa qaulul qadi ah na kuma ba da yahu والنظري علم النظري هو ما يحتاج الى تامل هنا ده بكاتا قضية هنا ده بكاتا تعملي هو حجة هنا وحجة من قال هو ضروري وانسى نفرقه حجة وان ده ضروري متواتري ان السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وقد بالنسبة لمن لم يرهما نن إيشي للوري أن الثانية يجد نفسه ميجين إلين الضروري إن الضروري ذيسا مكان فمضطرا للعلم يا زمان دول يقينا به يا تبتل بشيه kaman kawai jojil a imatar arba'a kasa wannan zaruri ne ba mai shakkan akwai imamai guda hudu da kace imamai guda hudu a na san su abu hanifa maliku shafi'i ahmad bin hanbali rahimahumullah hada daruri kuma yakini ne da wujudu makka samuwar makka mutum nawa suka san maka ko maka ba su sani ba aka fara hoto kuma hoto ma ana iya ma zane zane kila ma ba shi ne ba wa bagadada da bagada shi lokacin da yake maganan bagada ba gari ne bin nisbati liman lan yarahuma falau arada takhallusa min al-ilmi da mutum zai ce ya yaki ce ya karyata wa'annan bidalika lan yakadu ka ce ba wasu ne guda hudu da aka yi kai ba bara ka yadda ba da an ganka da ke wannan mukabara ce da zai ka ce akwai su amma ba gaskiya ne ba to wannan da amma dai akwai su kafin su ko wani mutum ya ce babu wani gari bakka mutum ya kare ta bayyewa daruri ne wa hujjatu man qala to shi wannan wanda yake daruri ne ilmul tawaturi to wanda yake kuma nazari ne man kala innahu nazari hiya annal ilma la budda lahu min al-ilmi imana ilimi ba makawa daga ilmi. eh dole sai ka gani al aini la budda min al-ilmi bi muqaddimatayn sai an samu muqaddima guda biyu qablahu al-ula an يعلم أن هذا الأمر أخبر bihi adadu. adadi ya ba da labarin da ya sahilu tawasohum alal kadhibi adata bayyuwa fi ittifaqi akan ƙarya tun da jama'a daga jama'a abinda zai baka tunanin ba yadda za a yi su haɗu su yi ƙarya babu wani taro da annabawa suka yi a gari kai ka gaskata wannan ni ma zan gaskata ka ni ma zan gaskata su su koma lahira su ci su koma cikin duniyar babu su ci gaba da zuwa daban-daban kowa ya san da kowa ba wannan ilimi ba kanan amma kowanne su ya yi kira zuwa ga Allah kowa ya ba da labarin akwai na gaba da shi ya ba da labarin akwai na baya da shi الثانية muqaddiman an يعلم alama annama akbara bihi adadun duk abun da adabi ya da labari da shi ala tilka sifa fa huwa haqqan yakina fa yantijo kaga na sai a samu natija wannan kadiyar babba ce ba irin ta kuce ba wancan wanda ana fara ta daga karama ai daga wannan karshen ta zai ba ta suna kaga eh wa'annan mutane ba yanda za su hadu daga ƙarya akan ƙarya adadin da zai haka labarin su kenan wannan ilmul mutawatir ya ne kaga nazari ne kenan an da ruri kawai tun da ka gan su haka kawai wanda ba ya ma zai gariya gaskiya ne inda za ka gariya ta su ba ka iya ba ko kai tsakanin ka da su kawai ka tsaya ka kaddara su gariya ne za ka iya ba wannan kuma suka ce a ai sai da aka ga laluri waɗanda suka haɗu ba su a fara zakan gariya ba don haka wai waɗannan mutane yawan su gaskiya suke don haka ilmul mutawatir gaskiya ne suka ce sai da sakamakon nazari ne وينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين وأكثر أهل الأصول على الأول وفي يوان دي مالما أصول ناكم نفرق هو ما تمكى ضروري لي علم المتواتر ضروري لي إيه. ها wanda aka yi ko eh من العلم هذا شيء min al-ilmi bi mutaqaddimaini ba ga mutaqaddiman guda biyu aka yi su ba kaga taqaddimi kaga mutaqaddim al-awwal yace ya sahiru tawadahu muqaddima na biyu ne kaga wanda samu an kamu da ne aka ce al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin la budda lahu min muhaddisin idan al'alamu muhaddisun al'alamu Hadisu. ka gani ta kaga shi ma wannan an yi mukaddima da farko aka nabi aka tsakkona wannan aka fitar da sakamakon haka sai dai wannan jimla sai da jimla, ma'ana ne da